manuniya. Da sannu-sannu dai mahukunta a Najeriya na ci gaba da mai da hankali akan wadata ƙasa da abinci. Abin da muke tunani in Allah ya yarda, jihar Jigawa za ta ba da kashi talatin na shinkafar da za a ci a Najeriya. In gaskiya aka yi so kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan a kara mata kuɗi. Game da hawa da saukar farashin mai a Najeriya kuwa masu rarraki ne ke cewa gwamnati ce kawai ba ta son ganin ta yi wa 'yan ƙasar ta sassauci. Gwamnati ta take kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa ɗan ƙasa tallafi akan abin da ya shafi mai. amma za ta iya ba tare da ta yi asara. Kasashen Ghana da Nijar kuwa cewa suke suna da babban burin samun taimakon tabbatar da ana tare daga shugaba Donald Trump ɗin da ya kama daga mai shugabanci. Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci. Abinda muke dako ga wannan sabon shugaban ƙasa a ƙasarmu ta Nijar shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka. Waɗannan faso mun muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan baje bayanai babu muzanci. Shiri na ɗari biyu da biyar cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke jirge jawabi cikin harshen Hausar da babu ha'inci. Ha'incin kuma shine gwamna Umar Namadin jihar Jigawa ya ce za su tabbatar da sun tunkuɗe don haɓaka harkar noma da samar da isasshen abinci ta yadda babu wani na dogon turanci. Mun kafa santoci guda sittin a jihar nan. Kowace mazaɓaɗɗen majalisa da take jihar nan akwai santa guda biyu da aka ba. Kuma kowace santa za a kai mata tantan guda biyar, za a kai mata injin casa guda biyu da abun shuka da abun eh, feshi da dukkan kayan noma da kake tsammani za a kai a kowace santa. Duk wani mutumin da yake jihar Jigawa zai iya zuwa ya ba da kuɗi a masa haya kuma za mu yi shi a cikin rahusa inda talaka domin dan su aka yi dama. So a bisa tsarinmu da tunaninmu jihar Jigawa zuwa wani lokaci mai zuwa yanzu dai mu ne ah, jiha ta farko wadda suke suka fi kowace jiha noman zo mu ne jiha da muka fi kowace jiha noman riɗi mu ne jihar da muka fi kowace jiha noman alkama kuma mu ne na biyu a noman shinkafa so abin da muke tunani in Allah ya yarda jihar Jigawa za ta ba da kashi talatin na shinkafar da za a ci a Najeriya zuwa wani lokaci insha Allah Haka zalika muna tunanin jihar Jigawa za ta iya bada kashi arba'in zuwa hamsin na alkama da ake bukata a Najeriya. Sai dai shi shugaban kwamitin kula da ma'aikatar ayyukan noma a majalisar da tare Najeriya sanata Salihu Mustapha cewa yake kankantar kuɗin da aka ware wa harkar noma cikin kasafin kuɗin wannan shekara alama ce da ke nuna cewa gwamnati ta gaza baiwa harkar noman muhimmanci. Budget da shugaban kasa ya kawo mana na shekarar 2025 ɗin nan in gaskiya aka yi so kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan a ƙara mata kuɗi domin in kuka tuna shekara da ya wuce budget da aka kawo a percentage dinta ya zama wajen 4.something na annual budget din so mun lura wai budget da aka kawo wannan shekarar maimako a samu ƙari ta ɗan samu ɗan raguwa a ciki shi yasa muka ce dole a duba hanyoyin da za taimaka a gawai wannan budget at least a ce an ƙara zuwa gaba domin kar ku manta Najeriya tana cikin kasashen da yake wai sun sa hannu a wata agreement da aka ce kowane kasa ta samu ta dinga ware 10% din annual budget dinta ma harkar noma shi yasa muka ja hankalin ita gwamnati dole a sake duba wannan budget din saboda ita harkar noma ta samu biyan bukatanta. Game da maganar farashin mai a Najeriya kuwa mataimakin shugaban kungiyar masu motocin da mai a Najeriya reshen arewa maso yamma Alhaji Sani Idi dan Fulani ne ke cewa gwamnati dai za ta iya saida wa talaka mai a farashi mai sauki idan dai za a tsaida adalci. Gwamnati ta take kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa ɗan ƙasa tallafi akan abin da ya shafi mai amma za ta iya ba tare da ta yi asara a cikin gangan mai da ake haƙowa akwai wani adadi wanda ake warewa wannan na cikin ƙasa ne in aka ce ok yau dangote gashi nan sai a biya kuɗin haƙowa da kuɗin tacewa shikenan sai a sai da mutane jama'a man a wannan farashin bana an ce an yi bajet ɗin wannan shekara ta 2025 za a dinga haƙar gangar mai miliyan biyu kamar kana cewa daga cikin wannan adadi a ware wani akwai ne ba wai a ware ba ne a cikin wannan adadin akwai na cikin ƙasa a bisa doka eh amma da yake da lokacin da ba refineries masu aiki gaba ɗaya ke hankada shi shine ka ji watannin baya ake cewa a ba da mai da naira a saida da naira wannan man ne wannan wanda ake hakowa da yan ƙasa din ba wancan ɗaya da ake bangaren da ake na ba eh, ake fitarwa neman kuɗi ba wannan ba ne wancan ba zai taɓu ba wannan saboda buƙatar cikin gida ne ko a sai da shi da arha ko da tsada wannan dai buƙatar cikin gida ne su kuwa masana harkokin tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa irin su Malam Irbad Ibrahim na Ghana cewa suke zuwan shugaba Donald Trump a karo na biyu zai ƙara ƙarfafawa ƙasashen biyu zumunci. Kan lamarin tsaro akwai kwararren alaƙa tsakanin Ghana da eh, Amurka. Eh, domin ita Ghana tana samun tallafi a gun Amurka kan lamarin tsaro. Suna turo mana masu horo, aka kuma akwai jami'a da aka bude ta na Kofi Annan International Peacekeeping Training Center. Saboda shi za ka ga agaji na fitowa a gun Amurka. Sannan na biyu na yau da kullum Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci. Eh, saboda wasu matasanmu nan wani lokaci ma wani talibin jami'a a ghana ya je ya joinin irin kungiyoyin da ke yaki yaki aka kasan waje to akwai wasu lamuran da suka shafi tsaro da ita amurka ke taka kafan ghana ta ce cikin 'ya'yanku ga daya ko biyu dan ga sun je sun samu horo na harba bindiga ko jefa bam da sauransu saboda shalaka ne kan lamarin tsaro amurka na turo mana Eh, irin motoci da ake bukata kan da dai iyakokin mu hasatan da burkina faso kan da dai gana wurin patro wurin bincike kan da dai a kiyaye kasan gana da irin hare-hare shi ma dai malam abdulmumin usman na jamhuriyar nijar ya ce suna ganin rantsar da sabon shugaba trump zai kara karfafa kararin kawance tsakanin nijar da amurka ta hanyar jakadanci abinda muke dako ga wannan sabon shugaban kasa a ƙasar mu ta Nijar shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka. Hulɗa wadda ke kyautata diplomasiya da kyautata kuma harkoki na tsaro da sauransu. Abubuwan da muke tunkara ƙalubale wanda muka tunkara na tsaro a halin yanzu da na tattalin arziki da wasu zantuttuka waɗanda suka shahi wato eh, ƙawance na cikin duniya idan muna buƙata muna son Amurka ɗauke mu wato ƙasa daidai da kowace ƙasa cikin mutuncin mu kuma ta kawo muna wato gudunmawata. Bisa harkar tsaro muna son mu yi abuta da Amurka don saboda suna da kwarewa bisa ga harkar tsaro da yaƙi da wannan annoba ta ta'addanci kuma bisa ga tattalin arziki ma muna neman nan ma mu samu wato kawanci da amurka don saboda eh, mu haɓaka tattalin arzikinmu ta hanyar gina hanyoyi da sauran ma'aikatu zan baka misali a nan ƙasar Nijar a birnin Yamai wato gada ta farko wadda an ka shinkiɗa bisa gulbi wanda ya haɗa ɓangaren biyu na birnin Yamai Amurka ta yi mana kuma a baya bayan nan ma cikin eh, abin da ake kira cooperation ɗinta ta mana hanyoyi masu kyau. iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kuma babu wani kawaici. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki ɗari takwas da hamsin da hudu ne su yi sallamar sakin kujerun da a kansu ne dama ake ta faman yi musu fadanci. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Sulaimun Barman Jamhuriyar Nijar da Idris Abdullahi Bako na Ghana sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihohin Kano da Jigawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu habaici. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar da nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.